Shugabar kotun ɗaukaka ƙarar Monica Mensem ta ɗau matakin bayan yawaitar ƙorafi daga kotunan ƙarar zaɓe da ke nuna rashin gamsuwa da hukunce-hukuncen da aka yanke don yiwuwar cusa kan wasu 'yan siyasa. Tun dawo da ɗaukaka ƙara zuwa Abuja da Legas an samu shari'un da aka soke daga hukuncin da kotunan zaɓe suka yi da suka shafi majalisar dattawa da wakilai. Lauya mai zaman kansa Abuja barista Modibo Bakari ya ce matakin na da tasiri don tsaurara hanyar isa ga alƙalan. Banda shari'un gwamna da shugaban ƙasa duka su ne final duk abun da tribunal ya yi bai dame su wajen su zo su dawo kuro afil yadda ake zargi su zo su yi influencing tasiri akan shari'un da ake yi aka ce gara a daga gaba kida na arewa a dawo da su abuja na kudu kuma a mai da su lagos kuma ana sa panel panel ba za ka san panel din ba sai sanda za a saurari kara kawai sai a kawo panel. dawo da abun kotu ta ɗaukaka kara da ke abuja da lagos shin waɗannan mutane da ake zargin kamar suna ba da cin hancin ba za su iya kutsawa waɗannan kotunan ba ne. eh dalilin da ya sa kutsawan ba za ta yi sauki kamar idan ana ƙarƙashin jihohinsu a ƙarƙashin jihohinsu na yawanci ko gidaje wuraren saukansu ma kaga gwamnoni suke ke ɗaukan wannan dawainiyar. Shi ma barista Zakariya Mu'azu ya ce tsarin dokar gaggauta yanke hukunci wato agja na taimakawa a wannan ɓangaren. nan dokoki suna da muhimmanci a tsarin zaɓe saboda yanzu an ayyana dole a yi hukunci tsakanin lokaci kaza zuwa lokaci kaza abinda muke fata mu gani a nan gaba a sake yin kuskure ma wa dokokin zaɓen da kuma kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba da umarnin cewa duk wani hukuncin zaɓe da za a yi daga farkonsa har zuwa ƙarshensa wato har zuwa na kotun koli ya zama an gama shi kafin a rantsar da wanda aka zaɓa a yi shari'a a kare gaba daya kafin ma a shiga ofis balle a ce za a dan samu wani tasiri da wanda yake cikin ofis zai yi akan wanda baya cikin ofis tuni wasu daga gwamnoni da ba su yi nasara ba a kotun karar zaɓe irin gwamnan nasarawa aa sule da na kano abba kabir yusuf suka ɗaukaka kara kazalika yan takara ma da ba sa kujera irin su farfesa sani haya na nnpp a taraba suka ɗaukaka kara don rashin gamsuwa da hukuncin kotun karar zaɓen bibos record ba ma bibos report ba wanda zai nuna mutane nawa ne suka zo suka yi zaɓe a polling unit record na ppcs da aka kai record na register voters da aka yi da sauran mutilation da suka ta yi a cikin echa ecb ecsc ecfd ece duka mun haɗa an kai mun kawo shaidu 128 saura ga tsawo a zuwa a yanke shari'a muna munna sai kawai aka ce mana wai shari'a mu an kore ta kuma ba mere wannan shi ya sa muka yi mamaki muka ce to mu gayawa yan uwanmu na tara ba su yi haƙuri mun daga ƙara yanzu muna jira a fara ƙaran mu in Allah ya yarda mu ne da nasara. Kotun koli a nata bangaren za ta fara sauraron ɗaukaka ƙarar ƙalubalantar ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaɓe ranar Litinin mai zuwa bisa ɗaukaka ƙara da Atiku Abubakar na PDP da Peter Obi na Labour suka yi. Nasiru Adamu Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.